Mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da sake haɗuwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare tare da ni Abida Shaibu Baraza daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda kuka saba a yau Juma'a. rana ce da muke baku damar bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya a fannonin rayuwa daban-daban kama daga tattalin arziki tsaro lafiya da sauransu yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko bismillah radio faransa mai magana ibrahim gani gaji daga maiduguri najeriya kamar yadda kuka ba mu ra'ayoyi ranar juma'a za mu yi saukaci abin da yake zuciyarmu to ni tsokaci na akai akan man fetur da dangote ya ce ya rage kuma diloli na man fetur wanda suke suna surutu a kai wai me yasa aka rage min har suke kai suke kai kara wajen gwamnatin tarayya da saboda haka a rayuwa kowa sauƙi yake so masu sirra mai kuji tsoron Allah kamar yadda aka yi sauƙi a mai nan saboda haka rayuwa a duniya sauƙi shine rayuwa ku duba manoman nan ma suna surutu lokacin da kayan abinci yana baya suna cewa me me ka gwamnati ta bar bora ka abinci yana shiga idan aka shiga wani hali fa ba za a nemi mafita ba sai wani abin da kuna ga ba zai yiwu ba da shi za a samu mafitan sai dai mun fatan mu gwamnati ta rage musu taki kuma komai kayan abinci da mai duk komai ya yi araha rayuwa ya soki saboda haka kowa ya sa tsoron Allah lamarin. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a ma jihar neja memba amurin matasan afirka reshen jihar neja dama da kuke ban mu albarkacin bakin mu iya kira mu ga 'yan kasuwa don allah don girman allah ya kasance dukiyar da allah ya basu ya kasance sun gina ta akan jin tausayi waanda in ba su da shi musamman wannan ibada da za mu fara to gaskiya ya kamata a ce ainihin farashi da ake ragewa ya kasance ana samun sauki ɗari bisa ɗari game da ainihin farashin duk wani abu da za a siye wanda za ka yi buɗe baki ko sahur to don Allah ya kamata 'yan kasuwanmu abin da suka saba don Allah a wannan karan su yi haƙuri su rage farashin kaya game da kowane ɓangare wani abu da ɗan adam zai amfani da shi domin su ribanci an ladar da Allah ke bayarwa a cikin wannan wata game da ainihin wannan ibada za mu kama. muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan faransa mazan ku da matan ku da fatan kuna cikin koshin lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To alhamdulillah wannan wata mai alfarma da yake karato mu Allah ya sa mu shige shi lafiya kuma Allah ya sa mu azumi lafiya. To na ra'ayi yau Juma'a ne kowa da kowa fatan alkhairi kuma muna fatan yadda muke jin rahotanni akan kasuwannin da kayan abubuwa suke sakkowa dangane da abin da ya danganci na abinci da abin abin nan masarufi to ya kamata a ce a wurin shaguna a samu sauƙin saboda da yawa za ka je yanzu ji taliya da sauransu wane ne su makaroni duk sun rage kuɗi dubu goma sha hudu sha biyar a kano to amma kuma har yanzu mu nan a kaduna akan sai mara ta dubu sha tara dubu ashirin ya kamata a samu sauƙin muna jin so fulawa duk an samu ragi irin dubu daga dubu tamanin yanzu ta koma dubu hamsin to ya kamata a ce dai a samu sauki karshe ne muku fata alkhairi a tashi lafiya alhaji musa garo na gobe. Suna na Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke na cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai dan uwa Malam Yakub mai gishiri da barkono garin ku ci daya muke muku fatan alkhairi al'ummar musulmin duniya fatan ku gabatar da sallar Juma'a lafiya. Yau take Juma'a rana ce ta murzami amfani da wannan dama wajen kara jawo hankalin al'ummar musulmi da ma kuma masu zuciya da kuma dukiya da shuni duba da za ga cewa yanzu a Najeriya dai ba wai masu dukiya muka rasa ba tabbas mun rasa masu zuciya ne da shuni wajen taimakawa al'umma domin dacewa da wannan falala na watan Ramadana. To za mu so dai mutane kamar dai yadda manzon Allah ya yi mana nuni kan cewa ka kiyayi kanka da wuta ko daidai da tsagin dabino ne to kaga a wannan lokaci dai akwai buƙatar idan Allah ya hore maka kayi kunu a gidanka ko kayi kosai ko kuma kayi dai wani ruwa na sha haka to akwai buƙatar ka fito da shi domin bawa al'umma domin dacewa da wannan falala na Ramadana. Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. To yau Juma'a rana ce tamu. Muna taya murna ga al'ummar musulman duniya da yake wata azumin Ramalana ya kawo gab. Muna fatan a yi shi lafiya kuma a gama lafiya. kuma muna kira ga hukumomi da masu hannu da shuni su taimaka ga marasa karfi ga abin lalura yin azumi sannan muna kira ga 'yan kasuwa su sauke farashin kayan abincin masarufi saboda a ji saukin azumin ramadana a cikin walwala da ƙarshe masu hikima sun ce abu uku yawancin raine cin naman layya yawancin raine cin tuwon sallar shara yawancin raine cin abincin sahuru yawancin raine. Domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin, za ka iya tura mana da saƙo ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta mu na Facebook a Arafai Hausa. Bari mu je ga ra'ayi na gaba. Salamu alaikum Radio France mai magana Hamidu Kadallabo Zardifa. Farko yana ma fatan alkhairi dukkan musulmin fadin duniya barka da zuwa wannan wata watan azumi wata mai albarka wata mai dimbin lada kira na zuwa ga al'umma mu kiyaye abin da azumi baya so wannan wata wata mai alheri wata mai dimbin lada to Allah ya bamu ladan shi da karshe ina kira ga mu na 'yan mu na kasar mu Nijar su sabke farashin kayan su na kasuwa domin watan azumi zuwa ga al'umma su samu lada wajen Allah eh in ka yi ma sauki dan wanka Allah ma zai maka sauki to Allah ya ba mu ladan shi da karshe Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya kasar mu Nijar baki daya amin suma amin Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Faransa kuna tare da Kabir Kwangila Flyover Zaria Kaduna State da tarayyar Najeriya. To ni dai a yammacin juma'an nan ƙara kira muke yi ga 'yan kasuwa don allah ku ji tsoron allah yadda ake ikirarin kayan abinci ya sauka to don allah don annabi talaka ya gani a aikace kayan abinci ya sauka kuma gwamnati cire tallafin man fetur ya nuna karara shi ya jefa al'ummar najeriya a cikin wannan hali na matsi da tsananin tsadar rayuwa to don Allah in dai dan talaka ake gudanar da wannan mulkin to don Allah don annabi a dawo da tallafin farashin man fetur ya samu ya sauƙaƙa talakawa su samu sauƙi na gudanar da rayuwarsu. sashen hausa na gidan rediyon faransa international da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local ganin kevistan nigeria memba daga muryar matasan lahiyar afirka to da farko ina wa dukkanin musulman duniya barka da ganin yammacin jama'a lafiya allah ya nuna mana ta wani sati lafiya yakin ina kira ga masu hannu da shuni ya kamata a ce wannan wata da zai tsaya na alfarma watan ramadana sun ɗo matakin taimaka ma talakawa musamman waɗanda ba su da ƙarhin abin da za su yi sahur balle buɗe baki to ya kamata a ce sun ji tsoron allah don wannan dukiya da allah ya basu ba wai don sun yi wani ƙwazo ne ba shi ko wanda bai samu dukiya ba ba wai yawa ubangiji wani laifi ba dama haka ne rabo ne wani ya samu wani kuma ya samu akasin haka to ya kamata a can a rinka taimaka ma marasa galihu da talakawa da marayu domin su ma su gudanar da ibada kamar yadda ya kamata. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan Radio Faransa International mai magana Kongo Mamela Adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar Nijar a Departement ɗin Gure da farko yana muku fatan alkhairi. Yau Juma kuna bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu game da abin da ke ci mana tuwa a ƙwarya. Ina so in yi amfani da wani dama in yi kira ga gwamnatin Nijar da ma mahukuntan jihar Difa da su ɗauki matakin biyan diya ko kuma za su tallafawa wanda suka samu asara na game da kashe musu kaji da aka yi na game da wannan murnar tsuntsaye da fatan gwamnati za ta rage musu asara kuma na fatan Allah ya kiyaye gaba kuma da fatan za a kiyaye a tashi lafiya na gode da kongon mamila a duk Sashen Hausa na Radio Faransa International Assalamu alaikum wajen yadda kuke ba mu dama duk ranar Juma'a na kira ga kamfanonin sadarwa da su yi wa Allah su mai da mu yadda muke a baya domin yanzu cacar kuɗin ta yi yawa sannan cacar data ta yi yawa haka zalika sada zumunci ya yi karanci a waya saboda tsadar data da suka sa ya kamata a ce su rage wajen mai da mu can baya kamar yadda muke yi a baya amma idan aka tafi a haka to hakika za mu ƙaurace musu na wani lokuta saboda asarar kati da muke yi da fatan za su taimaka mai magana aminu kano mai ku. madalla duka duka kuma a nan shirin namu na yau zai da sa'aya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sai mu na wannan rana mustapha adbc abida shaibu baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.